lafiya sai da kula. Masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake sado da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A yau shirin zai mai da hankali kan illar amfani da man shafe-shafe domin sauya fata zuwa fara. al'amarin da yanzu haka ke son zama wata al'ada a tsakanin baƙaƙen fata musamman ga mata a nahiyar ta afirka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wadani hassan barka na shirya kuma zan gabatar likitoci badan kudi suke ba ba badan buɗe yabo ba ba dan da yabo waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi to madalla al'adar shafe-shafe domin gyaran fata ko sauya launinta daga baka zuwa fara al'amari ne da yanzu haka ya zama ruwan dare ga duniya musamman ga mata to sai dai a yayin da su mata ke cewa suna yin hakan don burge maza ana samun wasu maza da ke yin haka bisa ga wasu dalilai da har yanzu ba a kai ga fayyace su ba da farko dai mun shi ta bakin mata waɗanda bisa ga dukkan alamu dai su ne wannan matsalar ta fi shafa ga kuma abin da wannan matar ke cewa shafe-shafe yanzu ai ba ya ɓoye ya zama ruwan dare gama duniya don kowa yanzu in ya tashi shafawa yake abubuwa barkatai baka ma san kalas ba kuma yanzu an aka tashi ma abu ya fita ma 'yan mata har da latijawa suna shafe-shafen nan alhali kuma an gaya mana yana da illa babba tunda ko allah kiyaye mutum ciwo ya ji ko wani hatsari ya samu an ce wuri ba ya ɗinkuwa don fata ta riga ta yi tafshi wasu suna shafa poklar wasu taffijar wasu ba ma san irin su ba sai ka ga fata ta zama sun mai da jikinsu wani ili daban habba ka san ma wani kular suka yi ba suka mai da jikinsu kuma gashi in dai zahi yi zahi ba ka iya zama kusa da su kuma su da kansu fata ba ta jimirin zahi fata ta riga ta ta kode ta yi tabshi to gaskiya kiran da gare wajen su su daina mutum ya yi hakuri da fatar da Allah ya mishi kai ya je a je nema kiba a to nora ma saboda ka je ka bata fata ka ta asali kuma baka samu wadda kake so ba tunda su yanzu fata su ta asali ko suna so bata komowa ta riga ta tahi halin yanzu dai ana samun kayan shafe-shafe iri daban-daban cikin kasuwanni da suka hada da mayuka masu matsi da kuma masu kamar madara sai uwa uba allura da ake yi wanda ke sa fatar ta sauya zuwa fara hakan kuma a cewar masana sha'anin kiwon lafiya yana tattare da matsaloli da ke sa fatar ta ɓadda asalinta har ma ta kai ga kamuwa da wasu cututtuka to domin jin matsalolin da ke tattare da hakan mun tattauna da dr abdullahi dalhatu likitan fata a asibitin fata na kaduna a tarayyar najeriya da farko shi al'awari adam da baki ɗayan shi yanayin yadda jikin ɗan adam yake aiki musamman mu mutanen da muke ɓangaren nan za ka samu muna da tsananin zafin rana wanda kuma ranar nan tana da ainihin wasu sinadarai da yawan gaske wanda ta iya ainihin cutar da ainihin fatan jikin ɗan adam to wannan shi yake sawa za ka samu mutanen nan gefen ainihin fatan mu tana da ainihin launin baki sosai wanda wannan wani sinadari ne wanda Allah ya sanya mana na ainihin melanin wanda wannan yana ainihin ba da garkuwa da ainihin mafi yawancin sinadarin da ainihin rana ke ainihin fitar da shi wanda zai iya fitar da jikin adam to shi wannan sinadari na ainihin melanin shi ainihin yake sanya ainihin baki na launin fatan mummuna wannan gefe to wanda shi ne kuma bakin da mutane ba sa so to mafi yawan lokaci waɗannan shafe-shafe da ainihin ko mace ce ko namiji suke yin shi to shi wannan sinadarin na melanin shi ne ainihin ake rage ainihin kaifin shi ake rage ainihin yawan zuba shi a jikin ɗan adam to wannan sai ya ba da dama kuma kaga shi sinadarin na melanin kariya daga waɗannan ainihin sinadarori masu cutarwa wanda rana ke fitarwa to sai ya kasance ainihin ba a samun wannan kariyan sosan gaske to wannan zai iya sanya ainihin fata ta kasance tana samun cututtuka da daman gaske. To a hannu ɗaya kuma dokta ya yi muna ƙarin haske akan raɗaɗɗen cewa mai yawan amfani da kayan shafe-shafe na sauya fata na iya fuskantar matsala a lokacin buƙatar yi musu ɗinkin fata samu ainihin fatan takan samu ta kasance ta ainihin ƙara siriranta wato kaurin fatan ainihin yakan kasance ya ragu akan wannan to kaga duk wani abu da ya kasance wani aiki da za a zo za a yi a jikin wannan fatan ba abin mamaki bane a iya samun ainihin matsala amma dai dinki ne yanke ko yana shafe shafe in an yi dinki za a samu dinki amma saboda waɗannan kemikal ɗin da ake sawa matuƙar ɗin su zai ci gaba da shafa su to kaga zai ainihin zai zama an samu tangarɗa gurin. domin warkewan wannan fata domin in kana so ne lalle fatan ta cigaba da kasance a farinta ko farin da aka canza mashi dole a cigaba da amfani da waɗannan magungunan da ake shafawa to matuƙar kuma ka yi amfani da shi to ka ga kenan ainihin yanayin warkewan ɗinki da aka yi ma mutum a wurin to zai iya samun tangarɗa tare da shi amma ba wai cewa ba zai ɗinku ba fatan a fata za ta ɗinku in ɗinku amma dai warkewa saboda in ka ɗinke a kuma sai ya warke gurin to gurin warkewan za a iya samun ainihin tangarɗa da wannan amma ɗinki za a iya ɗinku fatan ko da an yi biyu. To dokta ko a likitance akwai wasu hanyoyi da mutum zai iya bi domin sauya fatarsa? Eku shi wannan ta san yanzu wani zamani ne da muke ciki na ɗan adam yana da damar yin abin da yake so. ainihin ka kalli wato yankin ɗan adam. To in mutum ya zo ya matsa cewa kan lallai shi ga abin da yake so. sai ya canza fatan shi domin shi wannan fatan zai san kalanta yadda take to ga. dole likita zai zaunar da shi ya mashi bayani ga illolin magani kaza ga kuma abin da zai iya samu musamman shi wannan fari ne kake so fatan sai to in kana amfani da maganin kaza za ka iya samun wannan farin amma kuma ga illan da za ka iya samu ɗaya biyu uku uku ko makamancin haka wanda kuma sukan sha bamban da junansu ainihin wannan zai iya samu ga irin matsalolin su ga irin matsalolin ba dole bane su tare su kasance duka magunguna suna da matsaloli iri guda ɗaya to kaga in likita ne mashi bayani cewa ga matsalan kuma ya ya eh, tabbas wannan matsala ce amma kuma dai duk da haka ya yarda kaga wannan ya danganta da ainihin likitan musamman likitan da ke ainihin da kwarewa akan ɓarayin plastic surgery ko kuma ainihin cosmetic surgery to zai kasance zai ba shawara to in kuma ya yana da bukatar amfani da shi a haka nan to shi kenan likita zai ba shi zai ba shi dama ya wannan amfani da abin haka. To dokta da ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu wannan al'adar? Na'am shawara da ita ce wanda ya halicce ka ya yi ka a matsayin da kake na kokari ne ko baki ya ci ka sanin dalilin da ya sanya ya yi ka a haka wanda shine ainihin ubangiji kenan. To ko ka ga ya kamata ɗan adam ya ainihin fahimci cewa da manufa da ainihin ubangiji ya yi shi a baki ya yi shi a fari ba ko da ya yi shi a fari ba ainihin a baki ba sannan kuma ba haka ba shi fa kyawo, abin da ake ce ma kyawo ba fari ne kyawo kaɗai ba musamman da ainihin yan mata wanda su ne suka fi yin shafe-shafen nan a wannan bangare na duniya to shi za ka samu cewa ai ba kowace mace ke fara kyakkyawa ba to nawa ne kake samu a ce wacce ta rasa miji wai din tana bakaci ina jin wannan yana da ainihin wahala a ce wai ga wata bata samu mijin da zai aure ta ba saboda ita bakaci ko bata taba samun wani ya zo ya ce yana son ta ba saboda ita bakaci a'a ana samu saboda haka ba haske ne kadai kyawu ba akwai abubuwa da yawa da ainihin mutane suke ba shi a matsayin kyawu ko bakaci mace matukar tana da waɗannan sifofin za ka kasance maza suna ainihin samun sha'awa zuwa gare ta kusan abin da ma ya fi kamata kenan su mata su ba shi muhimmanci musamman kyawu na ɗabi'u wanda shi ne ya wa mutum samun masoya idan aka yi haka za ka samu mace ko tana shafe-shafe ko ba ta shafe-shafe za ta samu miji ballantana kuma na miji a ce ya koma yana ainihin shafe-shafen da ainihin ya mai da kai shi fari ya zama da shi ma matakar dai ya kiyaye abubuwan da su ne wanda yake jawo mace ta so shi ko fari ke ko ba da baki ɗaya ainihin zai samu masoya kuma zai yi ainihin biya bukatun da yake so ya ya ta hanyar samun ainihin masoya masu ɗimbin yawa ko ta samun hanyar wanda yake so domin ya aure shi wannan shi ne shawara da ya kamata a banya abubuwa mutane duk abin da yake ainihin ba haka Allah ya yi shi ba to za ka samu nan gaba za a iya samun ainihin tangarɗa da zai same shi To masu saurare iyakacin abin da ya tsawaka kenan a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. yanzu a madadin dr abdullahi dalhatu likitan fata asibitin fata na kaduna a tarayyar najeriya da ya amshi tambayoyinmu da injiniyar namu amin ibrahim kiyawa da haɗa shirin ni hassan barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya.